Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a wade ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin shirin muradin zuciya inda muke kamun littafin wata kaddarar yanzu ko za mu ci anti jamila ce tsaye a cikin toilet ɗin ɗakin amira tana haɗa mata ruwan wanka dagowa ta tana kallon asmi wadda ke gyara manur kwanciya daga gefen amira ta ce asmi miƙo mun taburma a shimfiɗa mu yi mata wankan nan tun da sauran haske saboda yanayin jikin nata yau na ga kamar yana nema ya rikici migewa asmi ta yi ta ɗauko taburmar ta shimfiɗa a ƙasan tiles ɗin da ke ban ɗakin sannan suka fito suka ɗaga amira cek sai faman kuka take kamar ana zare mata rai saboda azaba ciwo suka shiga da ita banɗakin suka zaunar da ita kuka take yi sosai saboda yadda take ji a cikin kashinta tamkar ana zuba mata narkakkiyar dalma a cikin barugwanta haka take ji a haka har suka gama yi mata wankan suka fito da ita wata irin riga mara nauyi asimi ta zira mata sannan ta shafa mata mai ta sanya mata hula mara nauyi a kanta abinci anti jamila ta kawo mata asmi ta karba ta fara bata a baki har ta cinye sannan ta ɗauko mata magungunanta ta bata kana ta kwantar da ita a wannan rana duk mai imani sai ya tausaya mata saboda tsabar yadda take jin jiki kaf ɗinsu babu wanda ya rintsa saboda wani irin abu da amiran ke yi tamkar ba za ta kwana ba tun anti jabila na kuka har idanunta suka bushe ta miƙa wa allah lamuranta ga baki ɗaya a daren ranar suka sake mai da ita asibiti duk wani abu da ya kamata na taimakon likitoci sun bata haka kuma sun yi bakin kokarin su kanta amma sil babu wani canji don haka suka ja gefe suka zuba wa sarautar Allah idanu allurar bacci mai karfin gaske suka yi mata sannan aka samu wani wahalallen bacci ya dauke ta washe gari da safe wajen karfe goma na safe gidan ya karɓi bakuncin hajiya goggo tare da babban ɗanta Shu'aibu wato mahaifin Maryama. Direct ɗakin Anti Hindu ta nufa sabida ta san Jamila tana asibiti wajen Amira. Shi kuma Alhaji Shu'aibu ya yi wa kansa masauki a babban falon Abba. Sosai Anti Hindu ta ji daɗin zuwan gwaggo har sai da hakan ya gaza boyuwa a saman fuskarta. Sai wajen karfe biyu sannan Abba ya shigo gidan sabida san bai ma san da zuwan gwaggon ba. a falon ya ci karo da alhaji shaibu don haka ya fada da murmushinsa ya ce barka da zuwa shaibu sannunku da zuwa halakai da iyalan naka kuka zo a'a ni da gwaggo muka zo duba jikin khadija sai jiya asma'u ta bugo waya take gaya wa gwaggo shine dalilin zuwan namu ya faɗa yana kallon abin wanda ke tsaye fuskarsa ɗauke da mamaki jim kaɗan abba ya ɗanyi kaɗansa ne ya ce khadijatu kuma dai ka ce eh ita shaibu ya faɗa shi ma da mamaki kwance a saman fuskarsa To ya aka ni da nake gidan ma ban da labarin rashin lafiyar nata. In dai kuwa har haka ne to yaran nan ba su ɗauke ni a bakin komai ba. Tunda har ni da nake gida suka kasa sanar da ni halin da ake ciki suka kira ku. Wannan aicin fuska ne da rashin bawa babban mahimmancinsa. Ko da yake babu komai, ai da ubansu yana raye. Shi ai dole su sanar da shi tunda shi ya haife su, amma da yake ni ba ni na haife su ba, ai gashi nan suna nuna min iyakata. Abba ya faɗa haka ransa matuƙar ɓaci. Shiru Sha'ibu ya yi sannan ya kalli Abba ya ce, San ba haka ba ne Abba, kai ma tamkar uba kake a gare su, babu kuma abin da zai canza haka. Ko da kuwa uban nasu yana raye ne. Jiya da muka yi waya da Abubakar ya ce min ya zo har sau uku don ya sanar da kai rashin lafiyar amma Hajiya Salamata sai ta ce masa kafita. ka gida alhalin kuma kana nan din? Wannan dalilin ne ya sa bai sanar da kai din ba. Shiru Abba yana nazari akan kan maganar tabbas ranar ya ji shigowarsa amma samajiya ta hana shi fita dole ya haƙura da fitar saboda gudun ɓacin ranta. Bai sake cewa komai ba har hajiya ta shigo falon. Ɗaura fuska ta yi tare da watsawa sha'ibu kallon banza ta shi. wannan kuma daga ina babu notis kamar an jiho shi. washe baki abba ya kamar shashasha sannan ce shi aibu ne fa hala baki shaida shi ba ne kalla gainin hankali hajiya ta yi wa abban wanda har sai da ya ji ya muzanta sannan ta ce ba kai na tambaya ba malam sai ka bari ya yi magana da kansa da girmanka amma ka iya shiga shirgin da ba naka ba ni ba na son shishigi a kan abin da duk ban saka da kai ba alhaji kamar wani shashasha haka abu ya mai da kansa ya dinga ba ta haƙuri ta kuma sai wani hura hanci take yi tana bin sa da harara jikin alhaji shaibu ba karamin sanyi ya yi ba da ganin wannan al'amarin mai kama da almara hada yana karyatawa cewa rai mace na iya juya mutum a ƙarƙashin akala asiri amma yau kam ya gasgata hakan kuma ya yarda mikewa ya har lokacin mamakin da yake ciki bai fuska fuskarsa ba ya fice daga falon zuciyarsa a dagule A haraba gidan ya ci karo da Suleiman yayin sa Ahmad hannunsa rike da na Mulaika yarsa da sakin fuska suka gaisa sannan Suleiman din ya ce, Ya yau kai ne a gidan namu? Murmushi Alhaji Shu'aibu ya yi sannan ya ce wallahi kuwa mu ne ni da goggo muka zo duba jikin Amira ashe bata ji daɗi ba ita ma eh wallahi yaya haka ne kusan satin ta hudu ma a asibiti yau ma suka sake mai da ita asibitin saboda jikin nata ya ki daɗi wallahi ni ma ina ta so na je na duba ta amma ban samu lokaci ba kullum ina garin ina gurin aiki gashi har sun sake koma asibitin ma ban balle din ba kallon galala shaibu ya yi wa suleiman sannan ya ce kana nufin duk tsawon kwanakin da ta kwashe tana asibiti baka taba zuwa ka duba ta ba har jiya da suka sake koma da ita asibitin kuma kuna gida ɗaya murmushin jin kunya suleiman ya yi sannan ya ce eh wallahi yaya Allah ne bai nufe ni da in je din ba wata uwar harara ya watsa masa sannan ya ce ba wani Allah ne bai nufa ba malam dama can bakai niyyar zuwa ba ai da amadu ne yake kwance a asibitin da tuni ka je ka dubo shi tunda shi din ka ne ya faɗa yana barin sa matuƙar baci ɗakin su hashim da aminu layi nufa ya yi wa kansa masauki a nan ɗin zuciyarsa duk a cushe saboda takaicin suleiman da uwarsa sannan gwaggo ta aiko masa da lafiyayyen abincin da antihindu ta girka musu ko da ya fara cin abincin ma ba wani daɗin sa yake ji ba saboda tsabari yadda lamarin hajiya salamatu da na 'ya'yanta ya mugun tsaya musu are a haka dai har ya gama cin abincin ya saƙa ya kwanci sannan suka fara shirin tafiya asibitin karfe biyu daidai suka isa asibitin a ƙarƙashin jagorancin hashim da aminullah a zaune suka same su kowa ya yi zugun saboda rashin kwanciyar hankalin da suke ciki ba su samu sun shiga ɗakin da amiran take ba sabida lokacin bistin bai yi ba har sai karfe hudu a lokacin da suka shiga jikin amiran ba karamin tashin hankali suka shiga ba don ba su tsammanin al'amarin ya kai haka ba lokacin da amira ta farka daga dogon baccin da likitocin suka sanya ta nan da nan na ta yi sake barkicewa fiye da na farko wani irin numfashi take yi tamkaranta zai bar jikinta banda kafewa babu abin da idanunta ke yi kafin ka ce me tuni likitoci sun sake rufuwa a kanta don su ceto rayuwarta babban abin da zai ba mai karatu tausayi shine duk abin da likitocin ke yi akan ta bai hana numfashin amiran sarkewa ba lokaci guda kuma bakinta ya fara juyewa wanda hakan ya daidai da ɗaukewar numfashinta da ke jikinta sosai jikin likitocin ya sanyi saboda rashin nasarar da suka samu na ceto rayuwarta jikinsa a mace suka fito lokaci guda kuma abu sadiq ya nufo su yana tambayar su ya jikin amira kasa ce masa komai suka yi har sai da ya sake maimaita musu tambayar sannan ɗaya daga cikinsu ya karfin hali ya ce ina mai baka haƙuri amma tabbas mun rasa amira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahu akbar allah ya ji kanki amira ya sa jinya da kika ya zama kafara a gare ki kanwata ya faɗa kwalla ta ruwa a cikin idanunsa cike da karfin hali ya ƙara sa inda su jamila da su asimi ke zaune ya ce ku tattara mana kayan mu za mu tafi yaya gida kuma asmi ta jefa masa wannan tambayar cike da damuwa asma'u gida za mu tafi Tunda ciwon nata ya zo ƙarshe ba ta kako komai a ranta ba ta fara tattara kayan nata tana kaiwa mota har ta gama sana ya mika mata makullin motarsa ya ce gashi ki kai ku gida ni kuma idan sun gama cike takardun da sauran abubuwan da za su mata sai mu taho tare ya faɗa yana barin gurin sauri Sakin baki gwagwa ta yi sannan ta ce ikon Allah ni baturiya. Anya lafiyar ubana kalau kuwa yau din nan, ku duba fa ku ga yadda yake abu cikin sauri tamkar wanda wani abu ke damunsa. Ko dai jikin nata ne ya sake rikicewa. Haka kawai sai suka ji duk wata gaba ta jikinsu ta yi masifar sanyi, haka kuma yanayin su duk ya canja. Banda alhini babu abin da zuciyoyinsu ke yi musamman da suka yi dogon nazari akan maganar wagwan. don haka anti jamila ta kalli Asumi ta ce asmawa na rasa me yake min daɗi tun ɗazun ji nake tamkar wani abu mai kama da kewa yana bin jikina hanya kuwa ba wani babban al'amari ba ne yake shirin faruwa da ni ba anti jamila ta yi maganar cike da rashin ƙwarin gwiwa ni ma kusan hakan nake ji anti amma insha Allah babu abin da zai faru sai alkhairi ta faɗa ita dai gwaggo bin su kawai take yi har suka shigo motar babu wanda ya sake ci a koma. A natsa su ke tukin har suka isa gida ta samu guri ta fakin suka fito da su umma suka ci karo. Kanwa hajiyar Ahmad ita kuma za ta fita hannunta dauke da wata babbar leda. Wani dan iskan kallo ta watsa musu sannan ta tabe baki ta ce a haka dai za a kare ana sunturin asibiti. In ban da jaraba da bakin naci irin na gado tunda an ce ba a yi da mutum ba sai a haƙura ba ko an taɓa yin so dole ne. a haka dai za a yi ta jinya har ajali ya sauko a kan mutum kuma ya ƙara gaba can ta faɗa tana yi musu dariya tare da juyawa za ta bi gurin jawo ta asma'u ta yi da mugun ƙarfi wanda hakan ya sa umma ta ji kamar za ta faɗi sannan asma'u ta nuna ta da yatsa ta ce ki a sarariyar mata wadda ta gaza zaman gidan mijinta duk a sanadin biye-biyen bokaye da malaman tsubu to wallahi idan kina cin ƙasa ki kiyayi ta shuri haka kuma duk wanda ya san arziki shi yake mai da sakayyar kauna da tukuncin zuciyarsa sabanin irin kuwa inda ba ku san ma'anar soyayya ba sai bin gidajen bokaye makiya Allah a haka za ku kare gara ita a jinya ta kare a bautar ubangiji kuma za ta mutu ke kuwa fawa waye san karshen ki oho dai ko ma me zaki ce ki ce duk borin kunya ne tunda yaro da ya ce baya son ko mutuwa za ta yi saboda san bata dace da shi ba umma ta faɗa hakan tare da bige hannun asmi daga rukon da ta yi mata cike da masifa asmi ta ce tabbas kuwa ni na shaida ce a kan cewar ahmad bai dace da amira ba saboda ba shi da nagartar da zai iya aurenta shi yasa man allah ya kawo abin a haka kuma maganar gorin ciwo da kike yi ai ba kan amira farau ba don haka ba za kuma a ƙare a kanta ba ni nan abu ɗaya kawai na sani shine wallahi sai kun yi kuka da idanunku a lokacin da ranar nadama ta zuwa kowannen ku asmi ta faɗi hakan zuciyarta na suya ita dai anti jamila kuka kawai take yi saboda san ba ta jura ganin tashin hankali don haka ta janye asmi da ƙarfin tsiya suka nufi sai ɗinta murmushin ƙarfin hali gwaggwa ta yi sannan ta ce Ke dai Baba jimmai an yi asarariya wallahi, inda kina da hankali da baki yi wa wani gorin ciwo ba. Ai gara ma ita Amira ta ga irin ta ta jarrabawar. Ke kuwa waye san taki da irin abin da za ta zo miki da shi. Wannan duk al'amari ne na Allah, haka kuma ki gode wa Allah ma da asma'un ba ta koɗe ki da marika masu lafiya ba. Shi yasa har kika samu nasarar ma tsaya gabanta ki gaya mata magana. Gwaggwana kaiwa nan ta juya ita ma ta bar mata gurin jikinta duk a mace. Sosai Umma ta ji ciwon maganganun da Goggo ta gaya mata sai dai babu yadda ta iya tun da kogiyar wake ta sha ba ta iya mayar da Goggo magana Bangaren Abu Sadiq da Alhaji Shuaibu kuwa sai wajen karfe uku aka fito musu da gawa Amira bayan kammala gwaje-gwajen da ya kamata su gabatar wanda za su shiga a cikin kundinta na rahoton gawar. Karfin hali kawai Abu Sadiq yi sabida shi kaɗai ya san me ke ji a cikin zuciyarsa. a game da mutuwa amiran baya so ya nuna gazawarsa a matsayinsa na namiji kuma musulmi mai imani sannan kuma baya so hakan ya zama silar da har zai ji ya tsana ahmad saboda shine makasudin faruwar komai shiru yayi tare da dafe kansa da duka hannayensa biyu hashim da aminu ne suka karasa cike takardun da aka bayar kafin a bar su su ɗauki gawar sosai hashim ke kuka haka ma la sun ji mutuwa amira ba kaɗan ba wanda hakan ya yi matuƙar tasiri a gangar jikinsu ragashin su alhaji shaibu ya dinga hiya har sai da ya gaji ya fara musu faɗa sannan ya isa inda abu sadiq ke zaune dafa su alhaji ya yi sannan ya ce haƙuri za mu yi abubakar dukkan mai rai mamaci ne haƙiƙa alƙawarin allah gaskiya ne haka kuma mutuwa jarabawa ce ga duk wani mai imani a halin yanzu babu abin da za mu yi wa amira face addu'a wannan shi kaɗai ne soyayyar da za mu nuna mata sannan mu yi fatan jinyar da ta yi ya zame mata gabbara. daga kai kawai abu sadiq ke yi gaba ɗaya ya kasa magana so yake yi kawai ya yi kuka amma kuma ya kasa yin hakan sai yau ya tabbatarwa da kansa cewa idan damuwa ta yi wa mutum yawa to kuka ma solution ne a motar asibitin aka sanya gawar su kuma suka shiga bayan motar suka zauna da ita tun kafin su iso gidan alhaji shaibu ya sanar da su yaya muhammad rasuwa sosai shi ma ya kaɗu da jin mutuwar har hakan ya gaza boyuwa a muryarsa katsewaye ya yi sannan shi ma ya shiga kiran yan uwa da abokan arziki yana sanar da su tun kafin a iso gidan da gawar amira kofar gidan ya fara cika al'amarin da ya ƙara haifar da ɗaurewar kai kenan ga sa anti jamila da asmi lokacin da motar gawar ta iso kofar gate din ma a wangale take saboda mutanen da suka fara taruwa saboda jana'iza a haka suka kunna kai ciki sannan direba ya fakin su kuma suka fito da gadon da gawar ke kai suka yi cikin gida da ita Wata irin zabura Asma'u ta yi a lokacin da aka shigo da gawa Amira. Falon tare da cakumar wuyan rigan Abu Sadiq lokaci guda kuma ta sake shi tare da yaye zanin da aka rufe amiran da shi wata irin kara ta kurma lokaci guda kuma ta zube ya ƙasa su da hazzari gwaggo ta isa ga asimi tana jijjiga ta ita kuwa anti jamila ba ta da maraba da mutum mutumi saboda yanda ta koma tamkar hoto ga baki ɗaya jinta da ganin ta tsayawa suka yi cak na wucin gadi ta kasa gasgata abinda da idanunta da kuma kunnuwanta suke jiye mata binsu kawai take da kallo tamkar wata shashasha lokaci guda kuma hawayen da ke makala a tsakiyar kwayar idanunta suka samu nasarar zubowa hawayen na zubowa saman fuskarta ta miƙe ta isa ga inda aka shimfiɗe gawar sambal a natsa ta sanya hannu ta yaye zanin da aka rufe ta da shi nan da nan kyakkyawar fuskar ta ya bayyana tamkar ka kira ta ta amsa sosai jikinta ya ƙara yin sanyi da al'amarin rayuwar duniya kafin ka ce mai tuni falon ya fara cika da mutane Mikewa gwaggwa ta yi tare da anti Hindu suka nufi ɗakin da gawar take don su yi mata wanka. Da hanzari anti Jamila ta miƙe ta bi bayan su sannan ta ce gwaggwa ina roƙon ku alfarma don Allah ku bar ni cika lada na akan Amira wanda ita ce ɗawainiya ta ƙarshe da zan yi mata da ƙarfin jikina. Ma'ana ku bar ni yi mata wanka da hannuna idan ya so sai ku taimaka min wajen shirya ta jamila ta faɗi hakan cike da ƙarfin hali a cike da gamsuwa gogo ta ce wannan ba alfarma ba ce jamila kina da cikakken iko akan amira tunda ke ɗin uwa ce a gare ta haihuwarta ne kawai baki ba don haka kina da cikakken ikon da zaki gudanar da hakan nan da na ta jamila ta nufi inda gawar take sannan ta fara gudanar da dukkan abin da addinin musulunci da sunna suka yi umarni da ayi. Cikin ƙanƙanin lokaci ta kammala wanke ta tas sannan ta juya ga su gwaggo. Ta ce gwaggo na gama sauran saka likafani. Koma falo anti hindi ta yi sannan ta karɓo likafanin a hannun yayin Muhammad ta koma ɗakin. Karɓa gwaggo ta yi sannan suka fara sanya mata cikin mintuna da ba su gaza biyar ba suka kammala shirya ta. daga yadda suke ɗaure ta kaɗai ya ishi duk wani musulmi mai imani ya fahimci cewar duniya ba matabbata ba ce haka kuma ba a bar dogaro ba ce idan ma shirinka kenan to ka gaggauta saukewa a hanzarce abu sadiq da yaya muhammad suka shigo tare da daga tabarmar da gawar ke kai suka dora akan makaran sannan suka rufe ta da wani yadi na atamfa wanda ya kasance ya rufe hasken likafanin wanda hakan ya daidai da su aminu da hashim don su taimaka musu wajen ɗaukar gawar. kamar daga sama suka ji ta sauke wata da nauyar azuyar zuciya da wani irin mugun sauri ga baki ɗayansu suka juyo idanunsu bisa kanta wanda hakan yi daidai da fara motsawar da ƙafarta na dama ke yi cikin hanzari gaba ɗayansu mazan suka yaye zanin atamfar da ya musu hijabi da ita duk a lokaci guda dakatar da su gwagwata da sauri lokacin da ta ga suna kwance saman ɗaurin likafanin saboda gudun karaya abin kunya. Idanunta na bisa kansu ta ce, Ku je waje ga baki ɗayan ku za mu duba mu gani da kanmu in ya so sai mu sanar da ku halin da ake ciki. Narai-narai Hashimi da ido lokaci guda kuma hawaye ya fara zubo masa sannan ya ce, Amma gwaggwa me ya sa mu za mu fita tun da har bata mutu ba. Hashim sabida bai kamata ku ga tsaraicinta ba shine kawai manufarmu. Gwaggwa ta faɗi hakan yayin da take tsare su da ido.